bismillahi walhamdulillah wa salawatu rabbi wa salamuhu ala man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwana ina mana fatan alkhairi ina kuma kara jin daɗi ko nuna jin daɗi na na haɗuwar mu da ku ta wannan kafa da fatan Allah ya mana albarka gaba ɗaya in ba a manta ba a karatun mu na baya muna bayani ne kan khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda hudu shiryayyu rayuwarsu gudumawarsu ga addini falalansu da kuma darussa da izina da ya kamata mu fitar daga rayuwarsu lallai mun yi bayani akan guda biyu daga cikinsu abubakar da umar muna bayani akan na ukunsu wadda shine usman ibn affan usman ibn affan a karatunmu na baya mun kawo dalilai da suke nuna cewa wannan bawan allah allah ya masa wadaci da dukiya yana cikin masu kuɗi daga cikin sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam irinsa su abdurrahman bin auf kuma ya yi amfani da dukiyansa wajen ciyar da addinin allah gaba manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalansa a cikin hadisai da yawa wasu falalan sun kirbance shi shi kaɗai wasu kuma sun haɗa shi shi da wasu daga cikin sahabbai daga cikin hadisai da suke nuna falalan Usman ibn Affan da kuma kasancewansa bayan ayyuka da yi na alkhairi din nan fadin annabi sallallahu alaihi wasallam ma barra Usmana ma fa'al ba'da al lokacin da ya kawo dirhami dubu annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba ya rike ta yana ta jujjuya ta yake ce to Usmanu kam ya tsira ba wani abin da zai cutar da shi duk wani abin da ya aikata bayan yau ba zai cutar da shi ba takaice yana daga cikin falalan Usman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cikin wannan hadisi kamar yadda akwai hadisai da dama daga cikin su akwai faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da Abubakar da Umar da Usman cewa su yan aljanna ne lokacin da suka je bi'ru aris suka zauna yace a musu izini su shigo wannan rijiyar kuma a musu albishir da aljanna haka kuma akwai athar da yawa wadda suke nuna cewa mafificin wannan al'umman shine bayan annabinta shine abubakar sa'an nan sai umar sa'an nan sai usman asar na farko da zan ambata a wannan gaba shine asar na ibn umar wanda yake cewa kunna la na'dilu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa naqulu abubakar thumma umar thumma usman au kama qala yana cewa dai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun kasance mu sahabbai mukan ce a babin falala da daraja abubakar shine farko sai umar sa'annan sai usman irin wannan asar din ya zo daga wani bawan allah da ake kiransa muhammad ibnu ali duk da cewa ya shahara da muhammad ibnul hanafiya hanafiya wato ana danganta shi ne kenan anan da sunan mahaifiyarsa in kuma ka ce muhammad bin ali bin abi talib nan kuma an jingina shi da mahaifinsa takaice ɗaya ne daga cikin 'ya'yan ali bin abi talib kamar yadda yake da 'ya'ya hassan da husaini da ummu kulsum da muhsin to haka kuma yana da ɗa da ake kiransa muhammad ibn hanafiya shi wannan bawan allah ya bambanta da su hassan da husaini da ummu kulsum ta fiskan mahaifiyarsa ta bambanta da mahaifiyarsu waɗannan 'ya'yan fatima ne jikar 'yar eh, manzon allah sallallahu alaihi wasallam su kuma wato jikokinsa yayin da shi kuma Ibnul hanafiya 'yar wata mata ce da aliyu bin abi talib ya samo ta a matsayin lokacin da aka raba fursunonin yaƙi da aka samu lokacin da aka yaƙi mutanen nan banu halifata wadda suke ta bangaren albahrain wadda suka fita daga musulunci aka tura musu tawaga ta je ta yaƙe su a khalifancin abubakar da aka samu ganima sai ya zama an ɗauki wata mace an ba da ita a matsayin kaso na ali bin abi talib to ita wannan baiwar Allah ita ce ya mayar da ita sadakansa da ƙarshe har ta haifa masa ɗa Muhammad ibn Ali wannan bawan Allah yana cewa na tambayi babana man khairun nasi ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala abubakar qultu thumma man qala thumma umar qultu thumma qala fa khashitu an yaqula thumma usman fa qultu thumma anta fa qala ma ana illa rajulun min al-muslimin da ya tambayi mahaifinsa ya ce wane ne kam ya fi mutane gaba su alkhairi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wanda ya fi kowa alheri bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abubakar as-siddiq yace sai na ce sa'an nan sai wa waye mai daraja ta biyu sai ya ce mutum na biyu shine umar ibn al-khattab ya ce sai na ji tsoron idan na tambaye shi sa'an nan sai wa sai ya ce sa'an nan sai usman wa yake wannan tambayan dan ali bin abi talib shine yake tambaye mahaifinsa shekul islam ibn taimiyya yake cewa wannan bawan allah yana tambaya ne wa mahaifinsa a cikin gidansu to don me yasa in ba haka ne in matsalan ba haka take ba zai masa taƙiya ya ɓoye masa ya ce sai na ji tsoron in na ce sa'an nan sai wa ya ce sa'an nan sai usman na ce ya ce sai na ce sa'an nan sai kai wato bayan ya ce abubakar sa'an nan sai umar ya ce sai na ce sa'an nan sai kai sai ya ce a'a ni ba kowa ba ne sai ɗaya daga cikin musulmai wannan kuma yana nuna tawazu da kankan da kai da ali bin abi talib yake da shi ta gefe guda kuma yana nasabta falala ga masu shi to a takaice ali bin abi talib ya tabbatar waɗansa cewa mafi alherin dai abubakar sa'an nan umar sa'an nan kuma usman din duk da cewa bai fito a fili haka ya ambata ba amma dai wancan hadisi da muka ambata na ibn umar wanda ke nuna cewa mafi alheri mutane abubakar sa'an nan sai umar sa'an nan sai usman kuma muna faɗan haka a zamanin manzon allah sallallahu alaihi wasallam annabi bai hana mu ba mun yi wannan kuma sai mu yi shiru duk suna nuna falalan usman ibn affan radiyallahu anhu wa arda cikin wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an bashi almafatih wal maqalid a mafarki ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gani an bashi wasu mabudai to anan sai aka auna mutane a matakin farko an auna abubakar ne da dukkan mutane sai abubakar ya fi kowa nauyi da matsayi ya ce sa'an nan sai aka auna umar da dukkan mutane sai umar ya rinjaye su sa'an nan sai aka auna usman da sauran mutane din sai usman ya rinjaye su ya ce daga nan kuma sai aka daga wannan ma'auni abin auna wannan da aka auna mutane sai aka ɗauke shi suka ce fara'aina alkarahiyya fi waje rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qalu aina nahnu fa qala antum haythu wada'tum anfusakum ku kuna nan a inda kuka tsayar da kanku ku kuna nan a inda kuka tsayar da kanku a takaice shi ma wannan hadisin yana nuna cewa usman ibn affan kusan shine mai falala na uku bayan abubakar da umar in ka cire manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗaya lafazin hadisin kuma ko kuma wani hadisin na daban wadda shi ma yake da ma'ana kusan irin wannan yana nuna cewa da aka zo da ma'aunin an fara auna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tafi ɗaya aka auna kuma duk sauran mutane a ɗaya tafin aka ɗora su a wannan tafin manzon Allah sallallahu wasallam a wannan tafin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinjaye su sa'an nan sai aka zo da abubakar aka dora shi a tafi aka dora sauran mutane amma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai abubakar ya rinjaye su aka yi haka da Umar sai Umar ya rinjaye su aka yi haka da Uthman sai Uthman ya rinjaye su sa'an nan kuma sai aka dauka aka dage wannan ma'auni shi ma wannan hadisi malamai suna cewa hadisi ne hasan to dai Uthman ibn Affan hadisai da yawa sun nuna falalansa da darajarsa daga ciki in ba manta ba akwai hadisin da muka ambata lokacin da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar suka hau dutsen uhud ya girgiza da su sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ka tabbata ka nitsu ka daina girgiza ba kowa bane a kanka sai annabi da siddiqi da kuma mutumin da zai yi shahada mutane da za su yi shahada su biyu wato umar da usman sai ya zama hakan kuma ya kasance kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ya ambata Umar yayi shahada Usman shi ma daga baya yayi shahada kamar yadda yanzu za mu yi bayani akan wannan bangare din daga cikin tarihinsa lalle Usman a khalifancinsa ya yi ayyuka sosai ya kuma bunƙasa da yada musulunci da tura masu tallan musulunci wurare daban-daban ta yadda musulunci ya yadu a zamaninsa fiye da yadda ya yadu a zamanin wato umar wuraren da musulunci bai shiga ba ta bangaren afirka ne ko ta bangaren asiya ko kuma 'a ta nan kusa kusa biladu sham duk inda musulunci bai shiga ba musulunci ya kai ga wannan wuraren sai ya zama shi ma an samu buɗe-buɗe da yawa a zamaninsa ta gefe guda kuma a zamanin shi Usman yana cikin abubuwan da musulmai suka samu shine an yalwata musu in albashi da ake bawa mutum a wata ne in wani abu haka da aka samu na daular musulunci a baitulmal sai ya zama wasu daga cikin tabi'ai suna bayyana cewa kusan a khalifancin Usman ya kasance kullum sai a kira mutane a ce me ku zo yau ma ku karbi rabonku gobe ma sai a sake kiransu a ce ku zo ku karbi rabonku a takaice Allah ya yalwata Allah ya buɗa dama kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an bashi mabuɗan taskokin arziki to amma shi sai ya gudu wa wannan ya zama ya nuna cewa ya zama bawa manzo shi ya fiye masa akan ya sa duniya da daula a gaba ya ce amma ni zan tafi ku kuma za ku ci gaba da wato yin wannan daular da bubbudewa wanda hakan ya kasance a zamanin Usman irin yadda bai kasance ba a zamanin Abubakar irin yadda bai kasance ba a zamanin Umar wato janibin walwalan mutane da kuma kullum a zo a karbi dukiya wannan ya yi yawa a zamanin Usman ibn Affan radiyallahu anhu wa arda sai kuma gaban nan da na fara magana a kanta batun kashe shi da kuma shahadar Usman bayan ya yi khalifancinsa na shekara goma sha biyu da 'yan watanni saboda ya fara khalifancinsa ne daga shekara ta 25 umar ya fara daga shekara ta goma sha uku zuwa shekara ta 23 daga shekara ta goma sha uku zuwa shekara ishirin da uku wato shekara goma shi kuma usman ya fara daga shekara ta ishirin da uku zuwa talatin da biyar wato shekaru goma sha biyu bayan ya yi khalifanci na wannan lokacin to sai allah ya hukunta shi ma ya yi shahada kamar yadda eh, wanda ke kafinsa umar kenan ya yi shahada ta yaya shi kuma shahadarsa ta kasance ne ta hanyar wasu sun fara suka a khalifancinsa musamman kuma akwai shugabansu wanda ake kiransa abdullahi bin saba al-yahudi asalinsa ba yahudi ne ya bayyana cewa ya shiga musulunci wadda ƙarya ne ba shiga musulunci ya yi ba eh, yana bayyana wa mutane ne a zahiri kamar yana musuluncin don ya yi kaidi wa musuluncin don wasu sun fahimci hanyar kawai da za a iya makirci wa musulunci shine mutum ya yi mai ya bayyana cewa shi musulmin ne sai kuma ya sari musuluncin ta ƙasa an samu munafikai sun yi irin wannan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu kuma irin su Abdullah bin Saba din da kuma wanda suka zo a bayansa har yau kuma ana samun irin wannan wanda zai bayyana cewa shi musulmi ne amma kuma burinsa shine ya lalata ko kuma ya rusa musulunci ta ciki don haka Abdullah bin Saba al-Yahudi ba Yahude ne sai dai ya bayyana cewa ya shiga musulunci ya zo kuma ya yi ta yawo wurare-wurare ya je ɓangaren masar ya je ɓangaren iraki ya je ɓangaren. sham ya zagaya wurare-wurare yana faɗan wasu abubuwa da tuhumomi da suka ga khalifancin usman ibn affan radiyallahu anhu wa arda shi kuma usman mutum ne mai taushin ɗabi'a mutum ne mai kyauta kamar yadda muka ambata cewa a khalifancinsa an yi walwala don haka taushinsa ɗin nan da kuma zuwansa bayan umar wadda shi kuma akwai nama da mazan mazantaka to sai ya sa mutane suka sake a lokacinsa ta gefe guda kuma aka samu wannan wadda ya je ya yi ta izo mutane wadda suka zo garin madina a shekara ta goma sha shekara ta talatin da hudu wato kafin kashe shi da shekara guda suka zo suka ce suna tuhumansa da kaza da kaza da kaza da kaza in ba manta ba na hakaito mana a darasin da ya gabata wani mutumi da ya taho daga yankin iraki yake tuhuman usman da wasu tuhumomi guda uku wadda kuma ibn umar bayan ya amsa masa kan abubuwan da ya tambaye shi sai ya ce to tsaya ka ji maganin bayan ka ji cutar to iri irin waɗannan tuhumomin ne aka izo waɗancan mutanen da suka tafi daga masar daga iraki yankin da biladu faris da kuma yankin sham suka zo madina a shekara ta 34 shekara ɗaya kafin kashe usman ɗin suka zo muna tuhumansa da kaza muna tuhumansa da kaza muna tuhumansa da ya yi bayani aka musu bayani sai suka gane abubuwa da dama ashe duk kare da yi aka musu ga gaskiyan suka koma to shi mai mummunan manufa tun da burinsa bai abinan ba bai cika ba zai sake izo su shine a shekara ta talatin da biyar wadda a shekaran aka kashe shi ya sake dawo da su ya sake gaya musu wasu malamai sun kalli duk abubuwan da aka tuhume shi din da dama daga ciki karya ne ƙarya aka masa ba haka bane wasu kuma a'a ba a fahimce shi ba ne a kansu da aka yi bayani sai aka fahimta wasu kuma ijtihadi ne a matsalolin da a irin su ne ma wasu annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidi a matsayin sa na khalifa a matsayin sa na babban malami ya yi ijtihadi a cikin su sai ya zama ko ya dace ko kuma ya kuskure tunda malami ne ijtihadi ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake nuna cewa idan mutum ya ijtihadi ya dace da gaskiyar yana da lada biyu in ya ijtihadi ya kuskure idan kuma yana da lada ɗaya a takaice dai ta kowace fiska yana da lada sakamakon hadinsa kuskuren nan kuma in har yayi kuskure an gafarta masa to wasu daga cikin laifuffukan a wannan janibin suke yayin da da daman su kuma kamar yadda na ambata karerai ne da aka zo an fahimci alamarin da aka dawo da su a shekara ta talatin da biyar suka sake dawo da irin wannan shubuhan sun taho kuma da nufin kamar za su taho hajji saboda watannin hajji ne cikin watannin hajji mutane da suna tafiya hajji su kuma suka taho madina suka zo suka kewaye shi mafi karanci sun kewaye shi na kwana arba'in sallah a masallaci a matsayinsa na khalifa mai limantar mutane da suka hana shi fitowa ya fito wani lokaci ya leko ta katanga yake ce musu ya ku jama'a ni din nan fa ni ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wane ne zai sayi fili mu kara masallaci yana da aljanna na ɗauka daga dukiyata na kara masallaci yanzu masallacin ne za a hana ni in zo ne sallah a me za a da wani sababi za a kashe da karshen dai sai da suka kashe shi abinda kuma manzon Allah su ya tabbatar na cewa lallai Usman lallai Usman wato za a samu wasu azzalumai wasu wawaye wasu jahilai su za su yi wannan kashe su za su kashe shi shi kuma ta gefe guda zai yi shahada har ma a wani guri yake ce masa idan Allah ya tufatar da kai tufa sai wasu suka zo suka nemi ka cire wannan tufan to kada ka cire kai hakuri har ka haɗu da ni to dai sun zo a cikin kwanakin aikin hajji da dama daga cikin sahabbai sun tafi maka aikin hajji wasu kuma kaɗan suna nan madina ɗin suka zo suka kewaye shi na kwana arba'in suka hana shi sallah suka hana shi komi wadda daga karshe kuma suka tsallaka gidansa suka kashe shi suka soke shi jini ya zuba akan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala saboda ya buɗe alƙur'ani yana karatu a kansa yana karatunsa mushaful imam ƙur'ani da ke wajensa ya buɗe shi yana karatu jini ya zuba a faɗin Allah fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa hum fi shiqaq fa wa huwa as-sami'ul alim Allah subhanahu yana cewa idan mutane suka yi imani da kwatankwacin abin da sahabbai suka yi imani da shi to sun shirya in kuma suka juya baya to lallai su sani suna cikin saɓani suna cikin sabawa Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah da sannu zai maka maganinsu idan aka duba ma'anan ayan tabbas za ga kaman tana dacewa da abin da ya faru na cewa Allah zai maganin makasan Usman wanda suka suka kashe shi yana gidansa yana karatun alkur'ani a cikin watanni masu alfarma a garin madina ba tare da haƙƙi ba ba tare da haƙƙi ba wadda da wannan kuma fitina ta budu wa musulmai ko da yake ta budu kafin nan tun kashe uh, umar radiyallahu an saboda hadisin huzaifa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa idan fitina ta bude wa musulmai to ba ta taba rufewa ba har kiyama kuma za ta bude ne ta hanyar karya kofan ba bude kofan ba kofar fitinin kuma shine umar shine aka zo aka kashe shi daga baya fitina ta buɗe aka kashe usman kamar yadda za mu ji cewa shi ma ali bin abi talib da lokacin sa yi kashe shin aka yi shi ma kuma shahada yayi a takaice wannan fitinan da ta buɗe tun daga wancan lokacin ba ta rufe ba har yau har gobe kuma za ta yi ta kasancewa har kiyama to dai usman ibn affan anan suka samu suka kashe shi kuma jini ya zuba kan wannan ayar da na ambata cikin suratul baqara fa sayakfikahumullah wa huwa samiu al'alim wanda ma'ananta yana nuna kamar Allah zai yi maganin su waɗannan wanda suka yi aika aika wannan khalifa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya ta hakurtar da shi cewa in wannan din ya zo to ya yi hakuri har ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sahabbai da dama sun nuna cewa za su turo ya'yansu ko su zo da kansu su ba da kariya sai yake nuna musu cewa yana so jini ya karanta zuban jini ya karanta shi dai kam tabbas ya san zai rasu tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa shahada zai yi alamomi duk sun nuna masa haka don haka ya hakurtar da mutane don takaita zuban jinin yan uwansa ah, musulmai yana daga cikin manya-manyan ayyukan Usman a khalifancinsa shine ƙara jam'in alkur'ani jam'i ta fiskan wato wannan kwafin da abubakar ya yi shi guda ɗaya aka sake rikofin ɗinsa aka sake abin ɗinsa zuwa ga kwafi guda biyar aka tura ɗaya makka aka bar ɗaya madina aka tura ɗaya yankin sham aka tura ɗaya yankin eh, iraki ko masar ya bar guda ɗaya shi ma a hannunsa a takaice ne an abin ɗin jam'in alkur'ani an sake kuma yaɗa shi a ƙasashen musulmai Uh, Uthman babba ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna fatan Allah subhanahu wataala ya hada mu da mu da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar da Ali da sauran sahabban sa a gidan aljannan Firdausi kuma ya Allah ya kara son su a cikin musulmai saboda ƙurewar lokaci yan uwana a nan za tsaya a wani darasi insha Allah za mu ci gaba da darasi kan Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu wa arda wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tambayar mu ta wannan darasi ita ce menene sunan dan gidan Ali bin Abi Talib wanda ya tambayi mahaifinsa kan wane ne ya fi alheri bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tambayar mu ta wannan darasi ita ce menene sunan dan gidan Ali bin Abi Talib wanda ya tambayi mahaifinsa kan wane ne ya fi alheri bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam